kawiya murjatu tsar fa kullama kawiya tsar duk lokacin da wato yayin da ake mutum bulaliya ake mata da karbi kanat mujjati baqa'i mujjati baqa'i al'alam da aka to radadin zai dade a jikin fiye da wanda aka yi mata bulaliya yar kana yana gaya mana cewa misalin wa'azi kamar bulaliya da ake wa mutum mai laifi idan aka masa bulaliya da kirbi to raɗaɗin zai fi daɗewa a jikinsa sabanin aka masa bulaliya a hankali bayan dan lokaci gani raɗaɗin zai ne zai gushe to haka wa'azi yake idan aka yi mutum wa'azi wato mai tasiri to tasirin wa'azin ya kambe shi har tsawon lokaci zai dade yana jin abin a zuciyarsa kamar yadda bulaliya aka yi ni tana dadewa da zanen da ya kan jiki ba yace kana kathirun min salaf shi yasa ma da yawa daga cikin magabata idan kharaju min majalisin sama'i jikiri, idan suka bar majalisin da ake yin wa'azi ake tunatar da su Allah karaju wa alaihim sakina sai su fita suna dauke da wata nutsuwa tare da su walwakar da wani wato an ce sakina shine nutsuwa ta zuci wakar kuma nutsuwa ta gabbai magabata in an yi musu wa'azi suna tasirantuwa ta yadda in sun bar wajen wa'azin za ka ga alamar wa'azin a zuciyarsu da kuma jikinsu aminu a cikin magabata akwai waɗanda man kana Ba a an a fi ba zalika idan aka tashi daga wa'azi in je gida abinci ma baya iya saboda dukiyarsa ta karaya an yi masa wa'azi ya tasirantu wa minhum man kana ya'malu bi muqtada ma sami'ahu mudda a cikin magabata akwai waɗanda in aka yi masa wa'azi yakan wato ya'malu yana aiki bi muqtada ma sami'ahu da abin da ya ji na wa'azi muddatan tsawon lokaci saboda suna tasirantuwa da wa'azin da ake musu idan an yi wa'azi zaga daga cikin magabata mutum ya jade wannan wa'azin bai bar jikinsa ba yana ta kokarin aikata abin da ya ji a wajen wa'azin wani kuma saboda tuwa ma abinci ma ba zai yi ban yaje gida saboda an tsoratar da shi lahira da mutuwa hankalinsa ya tashi yana cikin firgici in yaje ko abinci ba zai yi ci ba kamar mara lafiya kan al hassanul hasanul ya kasance idan kharaja ila an-nas idan ya fita zuwa ga mutane zai mutu wa'azi kenan faka annahu rajulun ayyad al-akhirah kuma wani mutum ne da yake lahira yake nota yazo yake ba mutane labari haka yake zuwa zai wa'azi kuma yanzu ya baro lahira ne ka ga mutane ga abin da na gano a can Kuma za a yukbiru anha kuma yazo yana ba mutane da bayan kuma yadda lahira take ke ke yin yana yin wa'azi kamar wanda ya ya taho daga lahira ya gano abin da ya gano ya zo yana gaya mutane ku ga abin da na gano ku ku shiga je ta ku a bisa wannan abin da yake gaba na bayan mutuwa kenan wa kana idan kharaju min indihi mutane idan suka bar wajen hasan basri bayan wa'azi kenan wa hum la ya'iduna dunya shay'an kharaju suna barin wajen wa'azin ne wa hum la ya'iduna dunya shay'an a zuciyarsu a lokacin da suka bar wajen wa'azi duniyar ba dauke ta da komai ba suna watsi da ko da irin wa'azin da suka ji wa kana sufyan as-sauri dai daga cikin malaman hadisi ne sufyan as-sauri ya kasance ya ta'azza bi majalisi a duniya yana wa mutane ta'ziya a majalisin game da duniya kamar a ce duniya wani abu ne wanda yake fitacce mushe ya riga ya mutu yake yake wa mutane wato kamar a ce yanayi mutu jaji game da wannan duniya suka ɗauke ta a matsayin wani abin da yake na tashin hankali babba shi kuma yana jazanta musu sannan ku da wannan abin da idan Allah ya jarrabe ku da shi na duniya zuciya ku ta ta'allaka da ita hankalinku ya gushe wannan kawai kuke kallo yana jadanta mutane yadda mutane suka yi duniya shi yana jadanta mutu yanzu wannan duniya sai haka a sai ta zama waka a wajen ku kuka ba mata rai idan ka sa a gaba dan ta kuke karya dan ta kuke hayanci kuke cin amana yana tausaya wa mutane game da halin da suka samu kansu kan duniya kala ba'd salaf wasu daga cikin magabata yana cewa innal alima yana magana game da wa'azin mai wa'azi kan zai mana bayani game da kasancewar wa'azi bulaliya ce wanda ake wa mutane don su shiga taitayin ko mutane sun karbi gida-gida game da wa'azi wani in yaji wa'azi yana daukan wa'azin da tasiri har ma kan kaba bai da lafiya har ma wani kaba da yadda aka ce yana kasa cin abinci saboda tashin hankali an yi masa wa'azi an suna man lahira da mutuwa da sai hankalinsa ya tashi wani kuma in yaji wa'azi yana cewa bisa tasirin wa'azi. to shi mai wa'azin ya yake shi kuma yaya zai kasance game da wa'azinsa sai yake wakala ba da salaf wasu daga cikin magabata suna cewa inna al'alima idan lam yurid bi mu'izati wajh Allah shine wazi idan a zuciyarsa ba Allah bane yayin da yake wa mutane wa'azi bai nufi Allah da abin da yake faɗa ba zallat mau'izatuhu anil qulub wa'azinsa ba zai yi tasiri a zukatan masu ji ba in ba Allah ya nufa ba Allah ba zai sa wa'azi ya tasiri a zukatan mutane ba sai wa'azin ya zama kamar wato abinda muke ta da hausa zai wuce ne ta bayan kunne zai shiga yana ba zuciya ba kama ya zillul kasar wa abin ba kama idan aka yi ruwan sama in ya a kan dutse ya yi sai kwanta ya zai zai tarare ya zube to haka wa'azin in dai ba Allah wa'azin baya zama sai dai ya tafi haka kana ya ibn mu'az yin shigo fi majalisihi sai daga cikin gabata shine ya ya dan mu'az yana maimaita wannan baiti na hikima a majalisinsa na wa'azi yana cewa mawa'izul wa'izi lan tuqbala wa'azin mai wa'azi ba za a karce shi ba hatta ta'iyaha nafsu awwala hatta shi mai wa'azin ya kiyaye abin da yake wa'azi a kansa ya kaumi yadda ya mutane man azlamu min wa'izin wa ya fi zalimta kansa fiye da mai wa'azi khalafa ma qad qalahu fil mala wanda ya saba wa abin da ifra wa mutane a fili ya musu wa'azi shi kuma ya je gefe ya yi abin da yake akasin wa'azi ya ta ai ba wanda ya fi shiga ba, da kuma zalunci irin wannan yanayin mutane wa'azi a fasin ya gefe baya aiki da abin da yake fada mutane azhara bainan nasi ihsanahu a gaban mutane ya bayyana kyautatawa wa baraza rahmana lamma khala amma da ita gefe ba idan mutane sai ya yi fito na fito da ubangijin mutane shi ne a ba wanda ya fi zalunci irin wannan wannan bulale akan wa ake akan mai wa'azi akan mai wa'azi wato ana magana ta wa'azi bulaliya ce amma akan wa ya kamata ta fara tasiri akan mai wa'azi idan ya yi wa'azi shi bai aiki da wa'azin ba to babu wanda ya fi shi zalunci domin ya zalunci kansa sai ma ne ce al'alimu lafi la ya amalu fi ilmihi masani da baya aiki da iliminsa masaruhu ka masarin ah, misalin kuma fitila ce turi'u linnasi ko yudhi'u lin nazi wa yuharriqu nafsahu yana haska wa mutane shi kuma yana kona kansa to mai wa'azi da baya aiki da wa'azi ko mai ilimi da baya aiki da iliminsa daidai yake da fitila wacce take haska wani ita kuma tana kona kansa wa ma haza kulli to bayan yayi bulaliya ga mai wa'azi sai amma ba kada ka je kai mai wa'azi an ce ga matsayin mai wa'azin da kai aiki da wa'azi ta na haka ne na daina yi na daina wa'azi tun da akwai matsala wataƙila in faɗa abin da ba dole ba ya aikata shi sai ma ne ce wa a hada kullihi amma tare da dukkan abin da aka faɗa na gargadi da kuma tsawatarwa ga mai wa'azi cewa kada isa ba abin da yake gaya wa mutane wala budda lillahi to dole ne kuma dai mutane ke sun yi mai min al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai sun yi umarni da kyakkyawa da hana mummuna baya nufi dan mutane suna kuskure shikenan kowa ya ce suna nima ina yi bari in daina yi wa mutane tunda to zan gaya musu ne ce ku daina wa halin ina yi a duk da cewa kana yi kuma dole sai ka gaya wa mutane abin da ke ba daidai ba ne dole don ba ka yi sai ka gaya mutane ku yi kaza din da na wajibi wal wa'az wadda ke dole a yi wa'azi dole a tunatar da mutane walau ya ya'izin nasa illa ma'sumun da a ce babu wanda zai wa'azi sai wanda baya laifi min zalali wanda ya kuka daga kuskure lam ya'iz ba da rasulullah ta sallama da ba wanda ke wa'azi bayan annabi da shike na an gama wa'azi ba wanda zai wa'azi da a ce mai wa'azi dole ya zamo baya kuskure ko daya to bayan annabi ta salama an gama wa'azi shine kare baya kuskure lannahu la isma la yazun ba'da babu kariya ga zanubi bayan manzon Allah shi kadai ne sallallahu alaihi baya kure baya ne amma da go mutane ba ba ma to kowa yana iya kuskure sunan yana nuna maka cewa duk da cewa mutum yana iya yin kuskure bayan an yi zargi wanda yake wa'azi yana saba wa'azinsa amma dai kuma dole a yi ne ya amuru amur bil ma'ruf wannan ayo anil munkar ayi umarni da kyakkyawa ana mummuna ko da kuwa mutum yana aikata wasu abubuwa na kuskure sai malam ya kawo baiki da hikima ce, la illa ma yadhil asina anhu mujnibun da ce babu wanda zai yi wa'azi ga masu laifi sai wanda shi ba da laifi fa man ya ya'izin na asina ba da muhammad to wa zai gargaɗi mutane bayan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam an daina kenan an daina kenan kana sai da ibn jubair ɗaya daga cikin magabata shine sayyid dan jubair yake cewa law kana al mar'u la ya'muru bil ma'ruf da sai mutum ba zai umarni da kyakkyawa ba wala yanha 'anil munkari ba zai hana mummuna ba hatta la yakuna fi shay sai in kai da laifi kulaya ma amara adam bi ma'ruf wala naha 'anil munkari babu wanda zai umarni da kyakkyawa ba wanda zai hana mummuna ala malik sai imamu malik bayan ya ji wannan magana sai sai da jubair sai ya ce sadaka ya faɗi gaskiya wa man zallabi ne cikin shai waye cikin mutane wanda baya kuskure akwai shi babu sai ce man zallabi mata a kan ko mata a kan wane ne cikin mutane bai taɓa kure ba wa man lahul husna fakat waye kullun aikin kawai na alheri ne baya aikata abin da yake aikatan alheri babu shi yadda ya an zama kan ibn abdulaziz akwai babban ah, halifacin halifofin musulmi wanda ake buga misali da shi a cikin adalci shi ne umar dan abdulaziz wanda ake da alkhalifatu marratin qali shi ne na biyar cikin halifofi shiryayyu yake faɗa Allah ta'ala yawman yana faɗa wata rana a kala fi mawa'ikati yana mutane wa'azi sai yace kuma dan abdulaziz sai yace inni la aqulu hadhihi al-maqala ya ku mutane kuna ji in nemi kuwa zai ina gaya muku wannan magana wa a'lamu inda ahadin min az-zunubi amma duk da haka ban san wanda ya fi kuskure ba cikin mutane aksar min ma'alam indi fiye da yadda na san kuskure in kuna neman wanda ya fi kowa kuskure to ni ne kan gaba amma duk da haka ba zai ne muku wani ba ta turuka wato ne ni dai ina neman Allah ya neman kurakurai da ne muku wazi ba na nufi na yi ne na fi ku sarki ni ma zai kuskure kuma wanda Umar dan Abdul Aziz duk wanda ya karanta tarihin sa ya san yana cikin waliyai ya san yana cikin bayan Allah na farin manyan manyan mutane masu adalci wanda ake cikin misali da shi wajen ne wajen adalci shine sarki ya mallaki duniya ta musulunci amma ya mutu bai bar komai ba bai bar komai ba wanda yake a rame rigarsa ta kode sarki ne na duniya amma saboda tsoron Allah da gudun duniya rana ba ka tarihinsa ya kai matuƙa wajen tsoron Allah da gudun duniya amma shine in yana wa'azi yake gaya mutane haka dai ta ne muku wa'azi amma ba na nufin tarihi ku tsarki ba wanda na sani wanda yake muku suke amma dai ina neman Allah ya nemi kure na ni kuma zan gaya muku gaskiya zan gaya muku gaskiya wa kaulun a cikin hadisin da malam ya kawo a baya yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laulam tuznibu ya mutane ba ku aikata zunubi ba da ja Allah bi khalqin dalil da Allah sai zo da wasu mutane da ba sabbi kenan hatta yuznibu su aikata laifi wa yaghfiru ya hadisi ma'ana wannan eh, ci gaba ne a hadisin da malamin kawo a baya da karanta a ciki akwai faɗin manzala da salama walau lam tuznimu ya ko mutane ko da ba ku yi zanibi ba da da Allah ku kautin dare da Allah sai zo da wasu mutane sabbi hatta yuznibu su aikata zanibi ya zafir lahum kuma Allah ya gafarta musu malaka wa qala muslim min wajhin akhar imam muslim ya rawaito ta wata fuska wani abin huraira abin huraira Allah ya kara masa yadda an nabi salama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yace laulam tuznibu da ku mutane ba ku aikata zunubi ba da zahaba Allah bikum da Allah ya tafiyar da ku thumma ja'a bi ya zo da wasu mutane yuznibuna su aikata zunubi kuma yastaghfiruna nemi gafara Allah ba wa yughfaru lahum kuma ya gafarta musu wannan hadisin imam muslim ya rawaito daga Abu Hurairah alaita wal muradu bi hada bin wannan hadisi yake nibi an Allah ta'ala an da lillahi hikma Allah yana da hikma fi ilqa'il ghaflati ala qulubi hadi ahyan yadda yake sanya gafala bala, zuciyar bayan sa ɗan adam a wani lokaci hatta ya ka aminu ba'du dhunub har ka ga mutum yana aikata wani zunubi a wani lokaci fa innahu lalle yadda al'amarin yake lau istibarar tuhumul ya kaza da sai mutane za su zamo a faɗake kullum suna tuna Allah suna tsoron tunin kirin mala'iku cewa ba sa kure allati yakununa alaiha fi hali sama'i a cikin irin halin da an yi wa'azi tsoron Allah su kasance a wannan hali cin din cin da ma waka aminhum zambun da ba su aikata zanibi ba da وفي a من الذنوب أحيانا فائدتان عظيمتان كما bawa ya aikata laifi a wani lokaci zunubi akwai al'amura guda biyu muhimmai da ya kamata mu gane game da haka akwai al'amura muhimmai da ya kamata mu gane game da yadda ɗan adam wani lokaci yake aikata zunubi wai ne hikimar haka akwai fa'ida ko hikima guda biyu a cikin haka idan ma na farko shine idraful muslimina bi dhunubihim cewa wanda ya aikata laifi ya rika ikirari da san yayi laifi wa tafsiri fi maulawa ya gane cewa ya yi tafsiri ma'ana ya kasa wajen ba da haƙƙin ubangidansa wa tankisu ru'usi a ujubin kuma ya zamo an karya wato jiji da kai da yake zuciyar mutum yanzu misali da ake cikin wani mutum baya laifi ko ɗaya shi kullum sai da kullum tsaya zai bi ko daya ya zai da ran in ya kalle ka ya kalli wani sai da ah, haihu ba dama ne ko bai faɗa da bakin su ba a zuciyarsa kuma zai ga mutane suna kure shi ko ma yi. dole zai ji ne wani wata ifa ko wani wani jiji da kai a ransa to Allah ta'ala yana so ya cire wannan a zuciyar mutum shi yasa duk yadda ya kai da walittaka zai iya yin in yi kuskure kuma idan ya tuna Allah sai yi kuskure in shi gawa ne na gari ne ya kamata ya yi. sai ga ya tuna sai ga ya ji nauyi saboda ya yi laifi ya sauya hakkin ubangijinsa sai ya ji zuciyarsa ta karara wannan jiji da kan na cewa yana kan kowa mai laifi ne sanin shi ke da ake shi ma yana cikin masu laifi kenan wannan jiji da kan zai fita daga zuciyarsa wa hada ahabbu ila Allah kuma wannan shi Allah ya fito kawa ya kasance da kai ya san shi wato kasance ne a gaban ubangiji shi ne kure ne Allah yana son bawa ya rusuna a gaban ubangiji ya yi itirafi ya fita cewa shi ne kuskure Allah yana son wannan mai shi ka zai zira ba sai ma da aikata da yawa da suna mai biri domin nafila tana kara wa mutum ji ne a zuciyar cewa shi ba na daban ne amma idan ya kure ba zai ji cewa ya kasa to wannan in ji ya kasa dole in bawa ne na kwarai ya nemi gafara ubangiji to Allah yana son bawa ya rika neman gafara a wajensa fa inna dawama sa'ati domin dawama akan da har tujibu sai sa'il udub tana sanya bawa ne wanda na ya rika jin wani wata ita da zai yi da kai a ransa قال الحسن شيخ حسن البصري yake cewa innal abda lalle bawa la ya'malu dhanba fala yasabu zai aikata laifi laifin da zai zauna a ransa ya kasa fita yana so ya manta amma ya kasa mantawa duk da cewa wata kila yayi istighfari ya tuba ga Allah amma idan ya tuna yayi kaza lokaci sai ji yaya sai ji ba dadi sai ji ba dadi walillahi almasalul a'la Allah shine ubangiji madaukaki yanzu misali cikin mutane wanda kake ganin girman sa kake ganin ya kake ganin nauyinsa sai wata sai ka labe a wani wasu kana wani laifi kawai sai ka gashi koyi arba ya za ka ji sai ka ji ba daɗi Ko idan gobe ka gaba da shi bai za ka jira sai ka farko abin da za ka jira shi ya kanka kana wani abu ya za ka ji kullum da ka gaba da shi abin da za ka ba da jira to kuma haka ne tsakanin ka da Allah shi kai wa Allah laifi kullum ka tuna sai ka ji babu daɗi ne ya sa ma laifi duk da cewa ka tuba kuma Allah yana yafe laifi amma duk da haka ya za ka yi ko da ka daina abu ko da za ka rika jin a ranka ba daɗi to kaga wannan ji ba daɗin shi kan shi nadamar ai tuba ce manzo Allah ya ce an nadamu tauba nadama ita ce tuba kuma Allah yana son bayi masu ne inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin Allah yana son bayi masu yawan tuba kuma wannan nadamar ai ita ce tuba kaga ce Allah zaka shiga cikin da Allah yake ne yake ka? to da baka yi mun kuma ba za ka rika jin wannan kai ba kullum ka rika jin nadama to wannan nadamar Allah yana sa ta domin su ba a rauta hikima ke ba ba a zai biya za yi wannan za ka ji wannan da ba za ka ji ba ba za ka yi laifin ba da ba kuma ya gadar maka da wani abu mai amfani wala ya zalo kauna bawa ba zai bushe ba yana jin tsoro min daga wannan dai hatta ya kula janna har a kashe ya mutu shiga aljanna yana nadama a kan laifinsa yana tunani in na gamu da Allah zai sa ya tuba in ya tambaye ni ne da ga da ne zan ce Allah to wannan nadamar ita kanta abu ne mai amfani kaga yanki masu farko ta ne ta yin sabu ba so ake a yi ba amma dai kuma mutum ya yi sabon ga irin sakamakon da zai biyo baya الفائدة الثانية أبو نبي وكان هذا عيكة تتابوه شيني وصول المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده سامور غافر هذا أفور الله كباي فإن الله تعالى يحب أن يعفو ويغفر الله تعالى شيني العفو شيني الغفور من يوم عفو من يوم غفر ومن أسمائه لكن سنة الله أقوي الغفار من يوم غفر أقوي العفو من يوم عفو من سنة الله watawa mai yawan karɓar tuba da yana cinne sunayen Allah walau usimal khalqa da ce mutane an kare su gaban laifi faliman kana lahu wal akhira to waye Allah zai wa waye Allah zai yafe wa wa zai nemi tuba Allah ya yafe bata kenan sunayen Allah da al-ghaffar al-afu at-tawwab zai yi bayyana ba zai bayyana ba ga mutane ba zai bayyana a fili ba amma da aka halitta mutane masu kure sai sunan Allah na at-tawwab da al-ghaffar da al-afu ne sai ya bayyana za ta yi kure sai Allah mun tuba Allah ya bi don shi ne a tsawa sai laifi sai yi tibbari sai Allah ya da musu ki laifi sai Allah kai mana abuwa sai na yanku abuwa a ce sunan Allah yana ne yana bayyana tasirin sunan yana bayyana dangane da laifin mutane da mutane ba ta kusure da za mu san waya labu da za mu san waye asawa da mu san za mu san waye al-ghaffar a da muke kure sai mu tuba sai Allah ya gafe mana sai ya tabbata Allah shine as-sawab Allah shine al-ghaffar al to kaga daga cikin hikimar laifi to a sai da mutane ba su laifi da Allah zai tafiyar da su ya kawo waɗanda in sun yi zai yafe musu domin sunan sana a sawa da al'abu da al ya bayyana ta sai su biyu wannan kage da daga cikin tabi ne ne ya aikata laifi abuwa guda biyu in ji malam wanda aikata laifi yake haifar ba kyau laifi amma kuma an yi ga wani abin da yake biyo baya daga cikin hikima da Allah tabaraka wa ta'ala kala ya haibin mu'az ya ya dan mu'az yake cewa laulan yakun abu, ba dan abuwa ta kasance ba a habbal asha ilayhi Allah ya fi san ba lam yabtali bil a akraman khalqi alaihi da Allah bai darbi mutane mafiya karanci gare shi da zunubi su ne waliyai su ne bayan Allah na karanci ba dan Allah yana so ya musu abuwa ba laulam ya kudin abu ahabba al-ashya ilayhi Allah yana son yau bai abuwa shi yasa ma yake jarrabar mutanen kwarai da da kure mutumin kirki wani amma wani lokaci sai ka gane ya zane ko da aka ce ba subhanallah kai da ke wannan wannan bari kai da muke ganin ta kai ya ya to a shi ma mutum shi ma ba masuri bane ba malaika bane ko ba gaba sai a ai masa abuwa sai Allah ya fi maka da shi masha Allah kai yadda kake da kokari amma kuma gashi kana Allah ya fi maka nema abuwa Allah sai nema biyar Allah kuma ka ka ka guji duk abin da zai kai ka ruga da muna ganin ka masha Allah ka zaka kaza ya zaka yi haka ka gane zaka dan hada ta'anibi ne wato ka dan zarge shi a duk abin da ya sani ya ka damu da manta wata kila ya gabata wato subhanallah Allah ya ma Allah ya ji kanta Allah ya ma ya haka ya haka kuma abin da bayan muna ganin masha Allah yadda kake da kokari kuma ya aka ya haka wallahi ta ta tsana da Allah ya gaskiya ka ne san irin wannan shikenan saboda ne ai aikin sa na kwarai da alherin sa ya fi ne karin da yayi wannan kurakuran in yayi kuskure sai ai mata ne sai a nema mata abuwa wajen Allah to wannan babban misali shine ga sahabbai Allah ya kara musu yarda yanzu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kalle su sun yi kuskure saboda yan adam ne ko sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza na kuskure to na yadda sun yi kuskure to yanzu na tambayar alherin su fa ka littafa mun alherin sun yi imani da Allah sun taimaki manzan Allah ta salama sun yi jihadi domin ya isa domin manzan Allah ta salama abin da ya fara faɗa a makka da ya hau kan dutsen abin nan ba cewa yi wa zai taimake ni isar da sabon haka yake wa zai taimake ni isar da sabon Allah haka yake wa zai taimake ni suka ce za mu taimake ka suka yi imani ko da suka taimaki manzon Allah suka yi da a suka bar garuruwan inda suke suka zo aka haife su suke da dukiya suke da yan uwa suka bari suka tsawon wani gari dukiyar ma duk suka bar ta sai ta bar daga su sai da ke wani a ƙasa ya tafi daga maka zuwa madina ana magana tafiya ta kwana bakwai ko takwas a ƙasa dan ya ce wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikar da addinin Allah aka yi jihadi da su suka bayar da duk abin da ke cikin zuciya sannan suke yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallah iya rayuwarsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya koma ga Allah suna sallah a bayan sa wasu suka aura daga wajen manzo Allah ya aura musu a manzo Allah ya ce ku yi kaza suka yi sannan ko kai manzo Allah ya koma ga Allah suka da cikin da ita da addinin daga iya ta iya Madina ne sai Makka iya ce wayan kasar Laraba amma yau addini ya ya zama duk duniya wai dalili su ne suka yi suka yi abin nan da aji suka yi ta wa'azi suna yawo har suka addinin ya kai ga inda ya kai idan muna lissafo alheransu ba za mu iya kiri ba. kuma su ne wanda Allah iya ce su a cikin alkurani su yi yarda da Allah ya ce da salama Allah ya kalli wayan da ya yi ya ce ku abin da kuke so na yi kai wanda Allah ta san kita duk da ya yi mubaya a ƙarƙashin bishiya lokacin da aka je sulhun hudaybiya ba zai shiga wuta ba Allah ya ce laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubayyinuka tahta ash-shajar وعلي مطبق وأنزل السكينة وأثارهم فتن قريبا ثم ظالم كثيرة أبو الله Allah ta'ala ya ce ya yarda da wayannan bayan Allah yace wa adala jannatin tajri tahta al-anhar ya aje musu aljanna wanda kurama ce gudana ya kai musu Allah yace yace mafi alherin mutane waɗannan mutane yanzu misali idan sa akwai sun kure bayan manzo Allah ya koma ga Allah sun yaki yana kuna su na abin da wannan cewa masu zargin su bai sun yaki sun shi kenan sun yaki ko ba haka ba to sai mu kalla dama Allah ta'ala yana da jarraba waliyai gashi na mala ya faɗa domin ne domin ya nuna musu ya su ba masu mai bane suna iya kure amma kuma za a ga cewa in su kuma tarihin kamar sai na aliyu Allah kare ta a gare yakan zubar da hawaye har gemun ciki yana takaicin abin da ya faru cewa bai ji daɗi ba abin da faru har ya kai ga an zubar da ni haka kuma bangaren muawiya su ma suna nadama a karanta tarihi lokacin da amur dan as musu a ta zo kansa irin kukan da yi yana tunani game da abin da ya gudana duk suna tuna gamonsa da Allah ko da ka mutane kirki ne sun yi aikin alheri kuma kuren da suka yi in ka kwatanta da alherin su ba zai kwatantu ba alherin su ya fi yawa kuma banda haka ma Allah ya riga ya yi musu garanti an ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne kuma su ne dai ya za ka yi Ina da zamar ka tsoma baki dole ka yi haƙuri dole ka sa ido ka kyale suka ci su ya za mu yi da shan sai dai mu kyale su Allah shi ne ya halitte su shi ya jarrabe su kuma shi zai musu hukunci to wannan shi ne mafi salama shi ne abin da malam yake faɗa ba dan Allah yana san abuwa ba inji ya ya dan muhaz law lam yakun illa ala abu ahabu asha Ba don Allah yana san abuwa ba lam yaftali bi zambi ba da jarraba da zunubi ba akrama tsare mafi karfin mutane gari sune bayan Allah na kwai Allah ya jarrabe dan ne saboda ba malaiku bane ba annaba bane mutane ne za su yi kuskure amma Allah ya riga ya musu ya mutu abuwa ya mutu abuwa وقوله لأبي هريرة sannan abin wurai da cikin hadisi sai ya tambaya nan da salama shi manzo Allah ya gaya masa lamba ta alahu da ya tambaye shi min ba kulli kalkal daga mai Allah ya halitta kana lahu min alma sai ya ce daga ruwa Allah ya halitta halitta dama Allah ya faɗa ko waja'alna min alma kulli shay'in hay Allah ya ce daga ruwa muka sanya muka halitta dukkan abu mai rai kuma Allah ta'ala ke ta wallahu talaka kullu dabbatin مما الله يسلمك أبو هريرة يا رسول الله دقني الله يا رسال كويتي من الماء يكي دقروا يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات يعني أنك أشيروا شيني أصل ذكر عليها ومادتها كما شيني مدى شيني واتو أبين تأتى لسنا لسنا بجري وجميع المخلوقات هو يكاد منه جن أبن نجي نها لسا أها لسنين نيرا جوا وفي صحيح مسلم يأذو على يتعب صحيح مسلم أنا عبد الله بن عمر نجا عبد الله بن عمر نعم آس الله كلا مفيدا عن نبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إيكي سوا إن الله قدر مقادير الخلق هو الخلائق الله يقدر أبن نجي كثر سينا ذكر هل قبل أن يخلق السماوات والأرض كابو ما يحالي سمي لكسي da ألف سنة التي كان دوه همسين وكان عرشه على الماء Allah ya kasance a kan ruwa haka manzo Allah ya fara kafin a halitta dukkan halitta Allah ya riga ya rubuta abin da zai kasance na halittun duk abin da zai Allah ya sani kuma ya sa alƙalami ya rubuta da shekara dubu hamsin ba a halitta yake wa kana arshuhu alal ma kuma al'arshin Allah ya kasance a kan ruwa haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi sannan sai ya ci gaba da bayani game da gidan aljanna kaga dama wa'azi haka yake a tabbatan a tabbata yanzu a hadisi kai ne ko ina sai yayi magana game da bina'ul jannati wa qinatuha ya tambayi gidan aljanna ya take me aka gina ta menene abin nan yashin da yake gidan aljanna da kuma kasar gidan aljanna ya take wa kawo da salama da abu huraira a yi bunzan allah da salama da abu huraira yi da alamu a bina aljanna ya kan ce ya rasulullah ya gina aljanna yake kala da kala sai ce na sun nuna ta'ar tubalin da aka yi gidan aljanna bulo daga zinari aka yi zinari ne aka yi bulo din da shi wani bulo kuma na azurfa ne wa milatuha almisk abin da mutum da aka sa tsakanin bulo da bulo shine almiski shine milat wato yunku da aka sa aka gina wannan shine almisk da almiski al-azhar wanda yake wato khalid dan dan miski babu kidanya wa asba'uha kuma yashin da yake gidan aljanna hatta dan musamman fani irin wanda ina an ake dan yin ado da shi kamar a fara a in kulo ya ka san an yi gida sai a dan nemi wannan tsakuwa din na ko sai a baje ta mai dan kalbatin shi ne adon gidan yanzu an daina sai da in kulo da haka ake ado da shi wannan a gidan aljanna wannan yashin yake abawa lu'lu wal yakut wato wani kayan ado ne shine lu'lu da yakut irin wanda ake fitar da shi a ƙarƙashin ruwa turbatu hadda afara kuma kasar gidan aljanna da afara ne hadi arbatu arba'atu ashiya Allah guda hudu ya ambata ahaduha bina aljanna yadda aka gina gidan yanzu yana so ya kudai da kai aljanna yadda tun duniyan nan da kake kudayin ta me kike yi shi ma shi ne a ce ma ba komai ba da ka ba Allah ko in ka ba Allah to ga irin abin da za zaka samu wani gida da Allah ya ajiye ga masu biya gare shi shine bina'ul janna da aka yi aljanna yace wal amal anna murad bunyan quduriha wa duriha yana nufin ko kuma zai iya nufin cewa abin da ake nufi da bina janna ginin gidan aljanna ana nufin wato abin da aka gina garunka da kuma wato ginin da ba ki dinki ginin gidan aljanna ويحتمل Ko kuma yana nufin وسورها da aka kewaye كتنجد أكا aka yi ta da يتدى da اللولو al-muyyiha wanda ya aka kewa gidan aljanna yake wa huwa ashba kuma wannan ya fi kuma da haka kamar wato ana bayanin abin nan din aljanna ne karin wanda aka kewaye gidan aljanna kowa a gidansa yana da iyakoki an masa to garin ne na ah, zinare da lullube ومما يبين أن المراد بناء الجنة في هذه الحديث أبن دينون سوى أبن أكي نبي جن جلال الجنة رأينا حديثين بناء سورها المحيط بها كين كنا كارونت وان يكي ويجا بعض الصحيحين يازو أكين بخاري لمسلم عن أبي موسى لقى موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم يكي سوى جنة ثاني من ذهب أقول وان جلال الجنة أبو دابي سوى الجنة سنة ثاني aniya kuma wa mafi fihima kuma abin da yake cikin suna aniya shine mazubai kwanuka da farantai wa mafi fihima da abin da yake cikin suna dinari wata gidan aljanna guda biyu wasu aljanna daban-daban ce shi yasa Allah yake cewa jannat aljanna aljanna aljanna kamar da za mu ga gidan mutum a gidan aljanna kar ka ɗauka aljanna wani ɗan gida ne irin villa din nan da za a ɗan maka irin na duniya ba haka ake nufi ba an ce ma aljanna to ka bari ka ake nufi ne ana nufin wani waje ne wanda za da iyaka kai ɗaya za a baka kuma duniyar ta baki ɗayan to goma kuma a ciki akwai ne wato kashi kashi kashi kashi wanda babu iyaka a cikin gidan aljanna akwai wani bangaren da ake ginawa daga zinari sannan mazuban ciki kwanaka da karance da abubuwansu an ya koma mafi hima na zinari wajen da kan akwai kuma wasu gidaje a aljanna kuma da azurfa aka yi an ya koma mafi hima abin da yake cikin kabarantai da mazubai jin da zinari daga azurfa ne وذكر صفوان بن عمرو عن بعض مشايخه صفوان بن عمرو غير كتم بالمي يا روي سو اوجن على منسا شو الجنة 100 درجة جيران الجنة متاكي متاكي ne guda ɗari aljanna ba ruwa ba gida ɗaya bane ba mataki ɗaya bane kuma a ce a duniya ko a duniya ko da ke akwai jiyare ya ke? to a lahira aljanna ma akwai A da akwai inda ake na musamman na musamman na musamman na musamman haka ake tafiya har guda ɗari matakin waru awwaluha matakin farko darajatu fifta wa arduha fifta wa wa fifta wa turabuha misk duk abin da aka gina aka gina da shi azurfa ne gidajen kasar ma azurfa ce gidajen ma da aka gina a cikin na azurfa ne ta kuma miski ne in kana ji ana kai miski taron miski to shi ne wato da na miski shi aka yi gidan da shi wataniya daraja ta kasa kuma zaha zinari ne wa ardu zahab duk gidan zinari ne a baibai da shi wa aniyatu zahab mazuban zinari ne wa turabi almis kasar almiski aka baje wa salisa na uku luulu dan shi kuma ya mafi zinari daraja to gaba ɗaya gidan lu'ulu'i ne har zuwa lu'ulu kasar gaba ɗaya lu'ulu'i ce wa an yi tuwa lu'ulu mazuban gidan lu'ulu'i ne wa zuwa ga halmis kasar ciki ko niski ce wa tabun wa tis'una ba da zalika amma guda nawa za ka ambata guda uku a cikin ɗari saura nawa tasa'in da bakwai to su wannan an gaya maka guda uku don ka sani ka taɓa ganin su a duniya ta taɓa gani na zinari amma ban sani ba a cikin ku ko a hoto a kowane cikin abin nan eh, central bank irin zinarin da ake kore din nan wannan zinari da ake yi din nan mataka mataka din nan zinari ai kun taɓa gani a hoto ban sani ba ko wani ya taɓa gani da iya mun ne na gani a hoto na ga mataki mataki na zinari eh wani wani sanda sanda za a ce ko wannan sai a banki irin central bank ake ajiye kawa kawa to irin wannan ai mun taba ganin zinari kenan har da ba ba a matsayin wai dan kunna ko sarka ba yi wannan da bai wuce kan ne ba a irin wannan mataki mataki manya manya da sanda sanda duk mun gani a duniya to mun ga ba wani kuma ya taba ganin lulu ga wanda ya taba zuwa kasar waje akwai wanda ya je maka in ya biya shagunan da ake bi da kayan ado ya ce da Allah ina so in ga lulu sai a nuna masa wani wani abu ne mai sheki ko ba ka ba daga an ba ka zobe guda daya da wani dan kwaya a kai ya ce zoben wannan miliyan biyar ne iya wannan ce ba yi iya abin da yake kai ne miliyan biyar biyar wannan dan kwaya da yake kai to wani shi ne lo'olo shi ba a maganin sa da yawa tunda ya yi tsada da ba a sai dan kaɗan ake samu to mun san wannan ko muna iya gani ko a hoto ko mun ci labari to abin da ya rage na gidan aljanna inda bakwai. ya ce ma la ainihin ra'ad ido bai taba ganin irin sa wala udunun sami'at wani kunne bai taba jin irin sa ba wala kafara ala kalbi bashar bai taba ma aikuwa wani ya yi tunanin da na adam sun fatala sai karanta aya fala ta'lamu nafsun Allah ne ya ce, babu wani rai da ya sani ma fiye lahu abinda aka ajiye mutu. aka boye mutu, a gidan aljanna min qurrat ayun abinda in ido ya cikin zuciya za ta yi fuska ta yi barci amma ta haka ne da za a bima kanu ya amalo saboda sakamakon abinda suke aikata aikatawa a duniya na akai kaga a cikin hadisi da yawa an gaya mana gidan aljanna an gina da zinari da azurfa da lulluyi amma iya abin da aka gaya mana kenan to ragowa ba ba san yin shi ba sai ka shiga za ka gani sai ka Allah ya wa rage gidan aljanna wa min sai ya zo a cikin Bukhari da Muslim Ana Abi Huraira daga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya Kulu, yana cewa قال يكي سوى يقول الله عز وجل ألا ميجر ما دبوايا ياتي أعددت لعباد الصالحين لا أدعو باينا نجري قال عين رأت abin da wani ido bai taba gani ba wala udhun hami'at wani kunne bai taɓa jin labarin ta ba wala khatara ala qalbi kafi wata zuciya ba ta tuna irin ta ثم يقول أبو هريرة في أبو هريرة كتوا اقرأوا إشيتم وكرنتا إن كنتم من الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الله يأتي باب ونري يسمع أبن أتعجي متع الجنة نفرا تشكي أبن إن يغني ذي جدادي جزاء بما كانوا يعملون أكما فأبن شعيك تعالى ومن سنة مسلم يادو أسكين لكم أي مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه لقى مغيرة بن شعبة يكتوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي سأل موسى ربه النبي موسى ياتم الله قال أنا موسى يا رب يا أبنجدي ما أدنى أهل الجنة تنزيلا وأي أجدان الجنة يبي قرنس كسوء كوربو أجدان الجنة جدان سيزمو شيني نتأكيكو ما بايع kala sai Allah ta'ala yace huwa rajulun yaji'u wani mutum ne wanda zai zo ba da ma utsila ahlul janna janna bayan an gama shiga gidan aljanna shi gidan aljanna sun shiga aljanna sai Kalu lahu irin da za a fito karshe din nan da gidan mutane za a shiga da su aljanna Kalu da sai sai a ce shi. فيقال له في أتيت شيء ادخل الجنة ليك شفاء الجنة فيقول سيك يا رب يا أبنيتي كيف وقد أخذ الناس منازلهم saboda an daɗe an ma ka an shiga aljanna yana kan ya yi wajen Allah ya ce sai ya mutu ya ce ya ubangiji ai an dade da shiga aljanna cikin aljanna sun gama yanzu ina zan samu wani kudi bayan wannan tsawon zamani ai an gama ciki aljanna dan aljanna ko ya samu gidansa sun ina da rabo ne a ciki Sai فيقال لأتي له ألا أترضى أن يكون لك مثل mulki ملك min ملوك duniya? Ana so. a baka wani fito a gidan aljanna irin na manyan sarakunan da ka sani da a duniya inda ka baro ka tuna wani sarki wata daula wata daula cima a duniya an baka kuna san irin wannan ka kolo razu ya rab sai ce na yadda da haka ya ubangiji na yadda ya Allah a bani haka فيقول يأتي أنباك لك ذلك مثله أنباك ربوع جدا الجنة إذن ملك الدنيا بعدين إذا الدنيا إيا دباب وانا ملك sai a zamanin baya lokacin da aka ta duniya gida biyu rabi gaba ɗaya na ƙarƙashin mulkin romawa rabi kuma gaba ɗaya na cikin mulkin farisawa kenan kama a ce an baka rabin duniya kuma ka duniya an baka wannan sai ce wa misluhu an kuma kara maka irin wannan wa misluhu an kara maka irin wannan wa misluhu an kara maka irin wannan idan an baka ya rabin duniya an kara ma da irin ta an kara ma da irin ta fa kara da san ta har sau biyar sai annabi ya sai ta razitu ya rab ya ishe ni na gode na yarda ya ubangiji fa yuqalu hada laka wa asharatu amsal an baka da ninki goma irin wannan shine mafi karancin mai rabo a lahira gidan aljanna wannan ya fi kowa karancin gidan aljanna wanda yake da irin duniya na so nawa so goma walaka masta'adnatuka kuma an baka duk abin da ranka yake so walar da ka ai maka abin da zai maka dadi a ranka an فيقول رضيت ربي لا يرجع بجد قال وانا كلمة في ثلاث ربو على هرا wanda yake gidansa shi mafi karanci a gidan aljanna duk abin da kake so a ranka an baka ka zauna kai tunanin ne kake so sai na duk abin da kake so an baka duk abin da in ka gani za ka ji daɗi an baka wannan mai karancin rabo a lahira ce mai karancin gidan aljanna yanzu dan Allah wannan aljanna da ake faɗa ne nake mutuwa a kan duniyar nan ba ta lahira ni a tarar rabo a lahira wai dan muna son wannan duniya ka tsirciya wanda in an ba mu ita ba za a baka kamar ji a da a ce na gaban da dare a baka 200 ba 200 ko 500 ba 500 kowa rabo zila ta abu ta hau abin nan girman ta ya kai kan hundar ba kan hundar girman zila ta kai gwanin lokacin man annan abuja za ta kai ko za ta kai abin nan wannan lokacin man guda bakwai na birnin kan zila ta abuja za ta kai za ta kai ba lokacin gaman bakwai ko shida ne na cikin birni za ta kai to wannan villa kenan a Najeriya akwai inda yafi villa girma babu to amma ba ta kai lokacin gaman na iya birnin Kano to yanzu a ce an baka wannan lokacin gaman an baka villa ke ne sai ka gaba ma in ka shiga bila sai ka samu duk abin da na kai ke so in ka shiga bila ba za ka kuma ciwon kai ba ba za ka kuma zazzafi ba ba za ka kuma ciwon ciki ba to sajin girme ne bila kai bila za ka yi ciwon kai za ka yi zazzafi, za ka yi hawan jini to bila ba bila ba ce wallahi girme ce yanzu a gidan aljanna ba ta abin da za a baka a gidan aljanna wannan ya fi kowa karancin gida mafi ƙanƙantar gida kuma amma duk ilimin ya rufe mutum ba zai iya bin Allah ba yana ji ana Allahu akbar yana can yana wani waye neman duniya ba zai bari izo in nemi wannan gida na aljanna ba abin mamaki abin mamaki saboda haka yake kala yake kala a manzan kala manzan ba ya fi yawan rabo a cikin gidan aljanna a lahira kala zai ce ula'ikan da na a wasu Allah ya ce ai waɗannan bayi ne da nake nufi cewa zarattu karamatahum bi yadi na gina musu gidan karama na taimama aljanna ta hannun da Allah wa qatamtu alaiha kuma nayi musu hatama a wannan gida alam tara ainu irin wannan gidan da suke ciki Allah zai ba su inda Allah gida ne da wani ido bai taɓa ganin irin sa ba walam tasma udun sun ne bai taɓa jin labarin irin sa ba walam yakhtur ala qalbi zuciyar wani ba ta taɓa tuna irin sa Kiran wancan ba waɗanda aka taba gani ko aka taba tunani ke kala sai ya ce wa misaquhu fi kitabillahi abin da ke gaskata wannan hadisi a littafin Allah shi Allah ta'ala fala ta'lamu nafsu babu wani rai da ya san ba ukhfiya lahum abin da aka ajiye musu a gidan aljanna min qurrati ayun abin da ido ya gane zuciya za ta ji daɗi jaza'an bi makanu ya'maluna sakamakon abin da suke aikata الثاني أبو نبيو ملاك الجنة abin da ake wato kaban da ake gina aljanna da shi ya ce wa annahu al-misl al-asfar miski ne ballan gina asfar wato wanda yake tsaftatu yace wal milaq abin da yake da milaq atin yunku in za mu yi tuminti ba za mu sa wani abu tsakanin tuba da tuba ba miski ake gina aljanna wa yuqal atin alladhi yubna minhu al-bunyan shine yunkun da ake gina gini na aljanna miski ne والأكبر الخالق والأكبر الأزقى والنبي سبحانه وتعالى فمثل هذه يدعو على الجامعة البخاري ومسلم قال أنس لك أنس بن مالك أن قال عن سيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك دواء دخلت الجنة أن النبي يتناسك جنان الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ حين جوته جنابذ الجنة وجوته تنتي تنتي كل فارغة نلؤلؤي وإذا تراب المسك جنليها حين جشن كل الكسر نسكيتي wato na ga wata can tantuna ko rumfuna a gidan aljanna wata rumfa ta hutawa ta musamman an yi a gidan aljanna da na leƙa sai an gina ta zululuye ne kuma da na leƙa ta daga ƙasarta wato miski wanda na bi miski mislu sifa kamar kubba kubba shi ne rumfa rumfa وقد قيل أنت إنه أراد بتربتها ما خلقه الماء يعني في أكثر إرم أبن أكي بروا أكي فاتو إرم دم أولاك تتجعنا الدنيا كما هي بروا تتجعنا هي بروا أكا مسكي هو طينها شيني كتر دعك aka gyara a gidan aljanna amma fi sahih bukhari an anas kamar da zuwa cikin sahih bukhari da anas annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil kawthar ya faɗa game da al-kawthar yadda kinu hujjin al-asfar wato tafkin al-kawthara kasar da ke cikin tafkin wato wato misti ne wanda yake zan الثالث أبو نأفو أسباء الجنة وتونن أبو فنين جنة الجنة إن وانت أكي بدي وادو من أبو وإنه اللؤلؤ والياقوت daga lu'ulu'i da yaqut aka danta ta aka kai gidan aljanna العصر الصغار يسأل أصباء قبل ذلك يمزع أصباء الأصباء العصر الصغار شيني أنت كمفني أنت أنا وهو الرطرات في هكي تارجي الرطرات وبالمسند يدعو على تام المسند إمام أحمد عن عن عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الكوثر من ذا الله يا أمتين أثرت عن الكوثر يتي أن رطراته اللؤلؤ وهو قصر لكن الكوثر اللؤلؤ wata riwaya a sa wa wata riwaya kasar alkautara wato kasar yashin da yake kan eh, wata turmizi a cikin lissafin imamu turmizi min hadisi ibn umar daga hadisi abdullahi umar dan nabi da salama daga annabi sala salama yake tunna majrahu ala turi wal yaqut da abin da ruwan alkautara yana gudana ne karkashin sa wato turmizi ne da yaqut wato irin kayan ado din nan precious stones na kita turanci na musamman shi ne karkashi kasar da a gani a karkashin saukara arrabi abu na hudu tsara aljanna ne abin nan ba su tsaya aljanna shi yake wa annan jafaran shine kasar da afara shine su za a aljanna lalle aljanna kanshin ta mai yawa in yana yawa duk kayan kanshi ne a gidan aljanna Kasar ta da afara ne wa kaskina an ce inna al-murada bi turab abin da ake nufi da kasa ta huna anan turbatul ard allati la ba alaiha kasar da ba ruwa yake guda a kai ba inda yake hanyoyin gidan aljanna kasar da ke gidan aljanna daga hanyoyin ta shine mai safara fama ma ma kana alaihi ma'un fa na mis amma duk inda ruwa yake gudana to miski ne a wannan wajen shi kuma kuma sabab kamar yadda ya gabata wata ba zan ya gabata kuma dai ba da riwaya wasu riwayoyi shi har za'afara kuma wato abin nan ciyayin gidan aljanna duk za'afara ne da lubi هو turabiya shine wato abin da yake fitowa na ciyayi a gidan aljanna وفي sai مسلم قالوا قال الشاب في مسلم من حديث أبي سعيد في حديث أبو سعيد الخدري الله تعالى يسأل بريش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الزياد المدينة عزاما من زمان الله صلى الله عليه وسلم حي ونيا ومتى ونيا حسن sa bai huce mataki ana yi masa ابن da وحبيبي حبيبي متى فيني اما حبيبي حسن matashi ne to aka kai wato koken sa wajen manzon Allah ta cewa wannan mutum yana wasu abubuwa haka na banci. sai manzan Allah ya ya dinga domin da mutane suna tsammani shine asalin dusar mutum manzan Allah ya bibiye shi a nan sa sai ya gane cewa yana da wani nau'i na shukumanci na kamar bokan shi wannan matashi sai manzan Allah ya yi jarrabawa shi ibn Sayyad da cikin jaraba da manzon Allah yi mata sai ya tambaye ki qala ibn sayyad an turbat janna. yace kai ka san me kasar gidan aljanna fa qala sai ibn sayyad yace bai bayda miskun khalid yace gidan aljanna kasarta maka abin da ake ba maka shine wato dan fari wanda babu kofar ya cikin Sai za fari ne tsalla wutar gidan aljanna miskun khalid kuma ya shimfide da miski nan kansa sai manzo Allah ya ce lalle ka sani ya ce to sabbi ko lalle da kalma sai manzo Allah ya gaskata ma'ana yana da hadari ban da yahudi wata ɗaya ya karanta littafin da yahudawa ya san abubuwa da yawa kuma akwai alamar kukan tare والذي تشمل به هذه الاحاديث كلها من هيك هذا ودنا حديث كده شيء ان تربه الجنه بلونها بياض هو بيضاء gidan aljanna kasar zafaran alki wa minha ma yushbihu launa zafaran kuma akwai wanda yake kama da zafaran fi ba'dati wa israfi wajen haskata da kuma wato kankanin wani wari mulis kankin gidan aljanna kamar miski ne al-asfar wanda yake tsantsa wa ta'amuha sandanin abin da yake gidan aljanna ta'amul kurd al-uwara wato ƙanshin abin da yake tashi na wato abinci gidan aljanna kamar ƙanshin biredi ne ko gurata al'uwara alƙali wanda aka yi daga wato fulawa ko kuma garin fulawa wanda aka kankaɗe shi zalla shi ne al'uwara a biredin mu na biredin mu na nasirin ba ya ɗan shi amma biredin larabawa idan akwai ko da kin wani na ƙarshen akwai gidan biredin zai bi yawuwa to amma biredin laraba ya fi namu ƙanshi domin yadda suke san an biredi sati yana ƙanshi ya daɗe yana ƙanshi to duk abin da yake gidan aljanna yana da ƙanshi irin wannan ƙanshi ɗin wa kan ya kasu hadal bayan min ha وقد يختص هذا بالابيض kuma wannan yana هنا da انت تقري cikin كان جدا aljanna. وكان كما أهلها الفضائل كلها جاء أبن نكي إلى الجنة دوة الدلالة لا هاري أكنتها لا حرمنا الله تعالى ذلك يكي كذا الله يعانا مش جاجرا الحلم برحمتي وكرمي درحمة تجد الجنة الله يسع منا جاجرا الجنة فيها أزواء زمان يكي وقضاء زي بقنا جمال النعيم وأهل الجنة وتقيل النعيمة إن الله يأجي ويأم الجنة shine abin da zai bayani na gaba a lokaci yayi kaga yana gaya mana gidan aljanna domin ya sa mana kuɗi kuma kar manta gidan aljanna da Allah ya yi bayani game da abin da ya ajiye wa 'yan gidan aljanna yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum fi min qurrati ayunin sai ce jaza'an bima kanu ya'malun ba a shiga gidan aljanna sai da me sai da aiki sakamakon aikin da suka aljanna ba a shiga ta sai da me idan aka faɗaitar da kai to ana nuna maka kai aiki don ka samu wannan rabo ne albarka Allah ta ala ba mu ikon aiki don mu samu rabo a gidan aljanna kuma ya fi mana kurakuran mu lokaci ya wasu ma'ana kuma mu hamdi a shalwa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa ba mu musamman ba da ala na muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi